Ranar goma ga watan Maris 2022 ne aka fara bikin ranar alkalai mata ta duniya karo na farko bayan Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana ranar a shekarar 2021 domin inganta daidaito da kuma shigar mata a matakai daban-daban na shari'a. Taken bikin bana shine mata masu adalci, mata domin adalci. wato domin samun adalci ana buƙatar ƙarin mata masu adalci lauya anas muhammad ya yi ƙarin bayani game da bikin wannan rana ana faka da al'umma wato muhimmancin a samu mata a alkalai domin dai mace ta samu magana abin ya bula kotu wato za ta san kamar a'a ba fagumu maza kawai ba ne akwai mata cikin na farko kenan na biyu kuma zan samu wanda za ta fahimce ni a matsayi na mace yana sa ma mata kwazo zai sa ba su tsoro ma wato in dai magana su ya bula kotu kuma su san kamar kuma za a musu adalci in an samu irin wanga dai yana sa ma yaran da su suke nan mata suna son su zama judges kuma kwazo to sun san kamar ne kokari su kuli akwai dama in zama wato jeje. Adadin mata a sashen shari'a ya bambanta tsakanin ƙasashe. Da jimawa mata a galibin ƙasashe ba a ma ba su damar kaɗa ƙuri'a balle su kasance a wani ɓangare na gwamnati. Amma yanzu ci gaba da ɗaukar ilimin 'ya'ya mata da muhimmanci ya sa mata sun fara hawa wasu matsayi da da maza ne suka mamaye. alƙalumma da ma'aikatar shari'a ta Ghana ta fitar a shekarar 2022 wacce ta yi nazarin jinsin alƙalai a kowace kotu a Ghana fiye da kashi 42 cikin 100 na alƙalan Ghana mata ne wato jimilla Ghana na da alƙalai 403 a lokacin da aka yi ƙididdigar kuma daga cikinsu 170 mata ne sai uku maza. mu Zakari da ke ofishin Anthony Janar na Ghana ta ce samun yawan wakilcin mata a kotu wani ƙwarin gwiwa ne ga mata. Ghana ma ne gaskiya mata kuma na form more than 50% of the population. So mata mun fi sanin maganan mu. So that in magana ya zo gaba in jaji na mace ne ta san kan da magana ke tafiya because ita ma na mace ne kuma ta san kan da mata ke feel. So ta yi iya ta, ta understand me shi ya fi namiji and alhamdulillah yau muna da judges a cikin kotun mutum kasa haibisa abu ne mai kyau lauya anas muhammad ya bayyana wasu alkalai mata da suka yi fice a ghana kamar da muka sani kamin mu samu chief justice enin yabuwa mun samu chief justice biyu mata a jere wato cikin fourth republic mu ma wanda wato ya zama chief justice da ta ci shekaru da yawa ta fi kowa justice george na wood mace ce wato kenan dai batun a samu mata as judges Gana as gari ba mu ba mu baya duniya duka gaba daya baya ga waɗannan alƙalan akwai mai shari'a sofaya akufu wacce ta kasance babbar alƙaliya ta farko a kotun kare haƙƙin bil'adama na afirka Lauyahunmu Zakari ta yi wa alƙalai mata fatan alkhairi. Wanga rana ina ce ma mata jajis wai sannunku da aiki kun yi kokari kwarai Allah iya muku Allah ya ba ku fahimta da gane wanda zai sa ku yi aikinku cikin adalci tausayi kuma na ciki. Idris abdullah Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana.